بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وقال في الكلمات الدينية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى في الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنكم من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه وأما كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشكاوى ييسرون لها ييسرون لها بالأعمال التي يسيرون بها إلى ذلك كما أن سائر المخلوقات كذلك فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام <clears throat> بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع الماعين في الرحم فلو كان الإنسان أنا أتوكل ولا أطع زوجتي فإن كان الله قد قبالي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة لي إلى وقع كان أحمق بكلاهما إذا وقع وأذر الماء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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa barkamu da wannan yammaci na 26 ga watan zulhijja hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan 12 shekara ta miladiya 2008 a wannan masallaci na modibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tabbatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya واللفر شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة wannan kuma shine darasinmu na na goma sha tara jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi wannan shine na nawa na uku. idan ba a manta ba a wancan satin ibn tabiya ya yi mana bayani ko yana mana bayani akan abin da zai ba mu fahimtar kaddara yadda take da yadda za mu iya fahimtar umarni yadda yake da yadda za mu iya fahimtar alkaza da alhukum da irin waɗannan kalmomi waɗanda suke zuwa Alƙur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wa wa sallama da ma'anonin da suke ɗauka mu yi magana akwai irada shar'iyya akwai irada kauniya to abin da ya rage bai yi magana a kansa ba ko ba mu karanta ba shine alkalimat yace wa qala fil kalimat diniya wa idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe annabi ibrahim alaihi salam da wasu kalmomi kalmomi anan umarni ne da hali umarni ne da ubangiji ya bashi da kuma abubuwa da ya hana shi fa atammahunna ya cika waɗannan kalmomi kaga ma'anar kalmomi a cikin wannan aya ana nufin kalmomi na addini kalmomi na shari'a yi kaza ko bar kaza su ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da su kuma ya cika wannan jarraba ko ya ci wannan jarrabawa وقال ta'ala filkauniya الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كلمة أبنجد كما mafi kyau. ta cika ko ta tabbata ga banu isra'ila bima sabaru saboda haƙurin da suka yi kaga kalma a nan da ubangiji ya ce kalimatu rabbika ana nufin kalma ta ta ta abin nan alkauniya ana nufin ikon ubangiji da ya bayyana wajen halaka fir'auna shi da mutanensa da kuma bawa annabi musa alaihi salam nasara shi da jama'arsa ubangiji ya halaka fir'auna ya nutsar da shi a cikin ruwa shi da tawagarsa ya ba wa annabi musa alaihi salam nasara da galaba shi da mabiyansa wannan ita ce kalimatu rabbika din anan kaga nan alqada ko alqadar alkauni ake nufi kalima alkauniya ake nufi wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama wujuhin عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته أعوذ بكلمة الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر haka nan yana daga cikin kalma kalima alkauniya ba addiniya ba abin da ya zo a cikin fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fadar da ta zo a gurare daban-daban ta zo ta hanyar ganganku ta hanyar marwaita daban-daban min wujuhin ta fuskoki daban-daban fi sihahi a cikin littattafan da suka sharɗanta siha inganci a cikinsu da kuma littattafan da ake ce musu as-sunan da littattafan da ake ce musu al-masalit wato hadisin ya zo a littattafai da dama na hadisi waɗanda suke mabambanta tsari as-sihah wa sunan wal-masalit hadisin yana cewa annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi isti'azatihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yayin da yake neman tsari yakan ce a'udhu bi kalimati bi kalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir ina neman tsari da Allah da kalmominsa cikakku kalmomin da babu wani wanda yake ketare su mutum ne mai biyayya ko mutum ne fajiri baya iya ketare waɗannan kalmomi na ubangiji wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yu'awwidu al-hasan wal husayn yana nemar wa ɗansa al-hasan da ɗansa al-husaini tsari daga Allah yakan ce inna abakuma kana yu'awwidu bihima isma'il wa ishaq mahaifinku yana nufin annabi ibrahim shi kansa yana neman tsari da waɗannan kalmomi ta hanyar amfani da waɗannan kalmomi ga 'ya'yansa biyu Isma'il wa Ishaq yakan ce a'udhu bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ya ubangiji ina neman ka tsare ni ko ina neman tsarinka ta hanyar kalmominka waɗanda suke cikakku daga dukkan wani shaidan daga dukkan wani wasu kwankwamai daga dukkan ainin lamma wani mai kambun baka ya ubangiji ka yi min kariya ka yi min tsari ta hanyar waɗannan kalmomi naka cikakku haka nan ya tabbata a cikin sayi muslim hadisin abu huraira allah ƙara masa yarda yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya rasulallah ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha wato yi mamakin abin da ya same ni ta hanyar wata kunama da ta harbe ni a jiya jiya da daddare qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da shi amma al'ama law qulta حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم تضرك da a ce lokacin da ka yammata lokacin da yamma ta yi ka yi wannan addu'a ka ce ya ubangiji ina neman ka tsare ni ta hanyar kalmomin kalmominka cikakku daga sharrin abin da ka halitta da wannan kunamar bata saboda haka ake san duk sanda mutum ya sauka guri ya yi wannan addu'a to insha Allah har ya bar gurin babu abin da zai cuce shi la wani abu na halittu abin da na mutane ko kuma na aljannu ko na wasu kwari ubangiji zai masa kariya zai masa tsari daga wannan qurtubi yana cewa na kama karanta wannan duk sanda na yi tafiya na sauka wani masauki sai wani lokaci na sha'afa na manta na gafala ban karanta ba ai kuwa ban bar wannan guri ba sai da kula ba ta harbe saboda haka idan mutum ya gina gida sabo zai tare wannan addu'ar ya kamata yi ba wai ya kirawo wasu su sauke alkur'ani ba wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam abinda za ka yi shine ka faɗi wannan أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة إن ذاك قلت ذاك كل جدنك كفتا وجدي مك تري دك دكم وسمي أبو أبو وسمي أبو هريتو aljannu ne ko mutane ne barayi ko wani mai mugun nufi ubangiji ya tsare kai maka kariya daga wannan wannan shi ya kamata ka yi ba ka ɗaura wata laya ko wani ƙaho ba wannan shirka ce abin da ya kamata ka faɗa ki da za zaka sa sakata ta'awuzu bi llahi tamma min kulli shaytanil wahab wa min kulli ainil lamma ko kana da masu gadi kaka ce ai akwai masu gadi eh, haka nan imamu tirmidhi shi ma ya fitar da hadisin wannan daga khawla bint hakim as sulabiyya take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man nazala manzilan ثم قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك wanda duk ya sauka wani masauki sa'ilin nan ya ce ya ubangiji ina neman ka tsare ka yi min tsari ta hanyar kalmomin ka cikakku daga sharrin abin da ka halitta to babu abin da zai cutar da shi har sai ya bar wannan masauki haka nan imamu ahmad a cikin musnadinsa ya ruwaito da salsala mai kyau daga abu tayyah yake cewa sa'ala rajulun abdurrahman ibn hanash uh, hambash kaifa sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina kadat shayatin wani mutum ya tambayi abdurrahman ibn hambash yake ce masa abdurrahman ibn hanbash sahabi ne daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi wannan mutum ya ce wa wannan sahabi me annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata yayin da shaidan suka so su yi masa kaidi yayin da shaidanu suka so su yi masa kaidi suka so su cutar da shi wace addu'a yayi Kala sai wannan sahabi yace ja'at ash-shayatin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-awdiya shaidanu sun gangaro zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga wasu kwazazzabai suka yi wa kan annabi sallallahu alaihi wasallam da nufin cutar da shi wa tahaddarat alaihi min aljibal suka gangaro wasu kuma suka gangaro daga duwar wasu wasu suka fito daga rafuna wasu suka fito daga duwar wasu wato suka yi gayya suka yi cincirin da za su tuci manzo sallallahu alaihi wasallama wa fihim shaytanun wa ma'ahu shu'la cikin su da shaytan da wani shaytan yana dauke da ainihin wuta wato yana dauke da gunguman wuta yana nufin ya kona manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan wuta yuridu an yahriqa biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala faru'iba wannan ganin haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai tsoro ya shige shi qala ja'far ahsinhu qala ja'ala yata'akhkhar sai manzo Allah ya rika ja da baya qala wa ja'a jibril alaihi salam daga nan sai jibril alaihi salam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da shi ya muhammad qul ka ce قال ما أقول منزوج من شيء قال قل أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن سواء الدعاء ذاتين فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل manzo na karanta wannan addu'a nan da nan sai wutar waɗannan shaidanu gaba sai ta mutu ta bici kuma Allah madaukakin sarki ya karya nufinsu ya baza masu to haka ya kamata duk sanda mutum yake tunanin cewa akwai wani kaidi da ake nufin yi masa ko wani makirci ko wani tarko da ake so a dana masa na sihiri to abin da zai faɗa kenan ubangiji zai karya wannan sihirin ubangiji zai ba shi nasara akan shaidanu wannan shi yake nuna cewa duk kekin ka bai hana shaidanu na mutane ko aljanu su nufi maka kaidi su nufi cutar da kai tun daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa tsarkin zuciya shi yafi kowa san Allah amma duk da haka shaidanu na aljanu da mutane ba su kyale shi ba to idan har manzo sallallahu alaihi wasallam mai wannan martabar shi kansa ga yadda abu ya kasance tare da shi idan ga wani wanda bai kai matsayinsa ba babu shakka shi ne wanda ya kamata ya fi kowa tattalin tanadi da irin waɗannan makamai waɗanda za su zama garkuwa tsakanin shi da shaitanu. to amma maimakon mu lizumci irin waɗannan addu'o'i safe da yamma da lokacin da muka zo kwanciya sai ya zama mun watsar da su a wannan lokaci sai muka zama alhadafu wato sai muka zama target mai sauki idan shaidanin na kokarin cutar da mu sauki za su cutar da mu daga nan maimakon mu koma ga Allah kuma sai muka koma gare su su shaidanin su muke neman kuma su yi mana tsari daga kansu da sharrin kansu domin duk wanda yake gudun tsafi ko ake ko aka masa tsafi ya tafi gurin boka ko yake neman wata bukata ya tafi gurin boka ko yake neman wani tsari da wani hirji ya tafi gurin boka da da matsafa to ya kai kan shiga aljanu ne domin ya kai kan shiga masu bautar aljanu saboda haka ya kai kan shi gidan mutuwa ya saba wa Allah ko ba lalle ne bukatar sa tafiya ba inda Allah yake faɗa a jahiliya haka larabawa suke yi kafin zuwa musulunci wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa abubuwan da suke faruwa a yau muke ganin suna tsayawaita har ma muke ta tambayar kanmu me yake sa abubuwa haka suke ta faruwa a da can sha'anin aljanu din nan bai burin kasa haka ba amma yanzu dan da sai ka ji an ce aljani ya hau wani wani ana masa rukuya wani aljanu sun hana shi sakat wancan aljanu sun hana ta sakat sun hana ta zaman aure sun sa tana kaza tana kaza a da can ba a cika jin wannan ba amma yanzu abin ya yawaita inda ka je sai kaga aljanu din nan a makarantar yara a makarantar matan aure a makarantar kwana a ina ne ka dinga jin labarai iri iri na na aljanu to ba komai ya haddasa wannan ba illa yadda aka ba aljanun fawa wato yadda matsafa yanzu suke cin karansu ba babbaka kuma mutane suke ta dakata tasu da zarar wani abu ya same ka sai ka ruga gun wani matsafi wani dan duba wani dujal ka ce na kana neman ya maka ya maka aiki a yi ta ba su kuɗaɗe ana ba su motoci da gidaje kaga wannan babu shakka taimakawa su aljannu ne su kara karfi kuma suna fahimtar cewa ai yanzu sun fa gallabi kowa kuma sun fi karfin kowa maimakon mu koma ga Allah shine zai mana tsari ya mana kariya daga waɗannan fitinannu da waɗannan shaidanu mu rika karanta addu'o'i da suka zo a alqur'ani kamar al-mu'awwidhatayn da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wacce da ita ce aka warware sihirin labin ibn al-asam da yahudan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsafi maimakon mu karanta wannan da irin waɗannan addu'o'i sai zan mun tafi ga yan duba da da masu sihiri da bokaye mu ce su za su yi mana duba su za su warware mana matsalar to babu shakka wannan shi yasa aljanun su kuma suka ƙara bazama suka ƙara jin cewa ai sun isa babu yadda za a yi da su domin gurin su ake neman taimako har ta kasance ba wai su kansu waɗanda suke suka yadda su bokayen bane har ma waɗanda suke kiran kansu masu rukuya wasu sai su fake da rukuya amma kuma ta'amuli suke da aljanu din duk mutumin da zai maka rukuya ya ce shi ai saboda ba isassa wato aljanu na na kawo masa magani suna sifanta masa yadda zai wannan dujalle shi ma shi kansa bokan ne aljanu ba sa taimakawa kowa sai idan zai bauta musu ba ubangiji bai horewa wani mutum wani aljani ba ci an hore maka aljani wai zai maka hidima wai akwai wani ahalin sunna ne shi aljanin ya ce zai rika taimaka masa saboda haka in ka zo wannan aljanin shi zai gaya maka ganyayyakin da zaka dinga amfani da su ko kwayoyin da zaka sha ka warki to babu wani aljani ahalin sunna da zai yi wannan banda annabi Sulaiman alaihi salam wanda ya yi addu'a Allah ya ba shi mulkin da babu wani wanda zai ba wa bayansa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di banda shi babu wanda kuma ubangiji ya sakkara wa aljanu suke yin abinda yake bukata suke taimaka masa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shaƙe wannan aljan da yayyo kansa yana sallah har yake cewa sahabbansa ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman ba da na daure shi a jikin wata dirka daga cikin dirkokin masallaci da safe yaran madina sun gan shi sun zagaya shi me ya hada yayi wannan saboda addu'ar annabi isma'il eh, annabi suleiman alaihi salam da ta gabata shi kaga hatta annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi da awar an hore masa aljanu ba shi yasa baka taba jin wani jihadi da aka fita aka annabi ya ce wasu aljanu sun zo sun taimaka masa daga cikin mu'minai ba kuma babu babu aljanu ne mu'minai akwai su da suratul jinn da ta sauka ba ta yi maganar aljanu da suka musulunta ba ne ba ma ka taba jin an ce an fita wani jihadi aljanun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su ya ce ku gama da waɗannan ba a taɓa ji ba saboda haka ashe kaga wani yanzu ya da'awar shi an hore masa aljanu yana yadda ya ga dama da su ya sa su ya hana su wannan bauta musu yake in ka bauta musu za su yi maka hidima dan kai ma kana yi musu hidimar da tafi karfin kowa saboda ka su ma za su yi maka hidima domin ka ci gaba da bauta musu wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan shine dalilin da yasa aljanun a yanzu sun suna da fawa shine abin da Allah ya faɗa a cikin suratul jin wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wasu mutane daga cikin wasu mutane mazaje daga cikin mutane suna neman tsari da aljanu sai wannan ya kara wa aljanun girman kai da jiji da kai da jin sun isa to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yayin da irin wannan abubuwa suka faru kuma kalmomi a cikin wannan hadisi suna nufin al-kalimat al-kauniyya shine na cewa Allah madaukakin sarki shike da ikon komai shike farar da abu kuma shike hana faruwarsa malam yace wa min al-ma'lum anna hadha huwa al-kauni alladhi la yakhruju minhu shay'un amma shi'atihi wa takwinihi abin ne sananne cewa wannan kalma da ubangiji yake magana akan ta shine kalma kauniya wacce babu wani abu wanda yake fita daga mashi'ar ubangiji wata kuwilihi da zartarwarsa abinda ubangiji ya so wa wakana shi ke wakana wa amma kalimatu dinihi amma abinda ya shafi kalmomin addininsa abinda ya shafi umarni ko hani faqad qala fa hal fujjaru bi ma'siyatihi fajirai kangararru sukan saba wa kalmomin addini ta hanyar saban Allah ta hanyar su yi abin da aka ce kas su yi ko su ki yin abin da aka ce su yi kaga anan sun saba kalmomin sa na addini amma kalmomin sa waɗanda suke kauniya ba wanda yake iya fita daga karkashin su fajiri ne ko bai biyayya mala ya ci gaba da cewa wal maqsudu huna abin dai ake nufi anan a takaice أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يسيرون بها إلى ذلك wato annabi sallallahu alaihi wasallam dai a cikin dukkan waɗancan hadisai da waɗancan bayanai da shi malam ya gabatar yace ya bayyana mana cewa ƙarshen al'amura waɗanda a dalilin su ne Allah madaukakin sarki yayi halitta gaba ɗaya min sa'adatin wa shaqawa mutum ya zama dan aljanna daga karshe ko ya zama dan wuta daga ƙarshe Allah kiyashe mu wannan karshen al'amari na zama dan aljanna ko zama wuta da Allah ya halicci mutane a dalilin su yuyattaru da laha bil a'mal allati yasiruna biha ila zalika ubangiji yana saukake wa mutane samun wannan ƙarshe din ta hanyar ayyukan da za su kai su ga wannan ƙarshe din idan mutum dan aljanna ne ubangiji ya hore masa aikin yan aljanna ka gan shi duk wani aiki na alheri baya jin nauyinsa sai ya samu shiga aljanna da karshe idan kuma mutum dan wuta ne ubangiji ya hore masa ayyukan yan wuta ka ga duk munin aiki shi baya jin kunyar a ga yana yi daga karshe ya mutu ya shiga wuta to kaga ashe kenan ubangiji ya halitta ya sanya hikima a cikin halittar da yayi kuma ya yi halittar nan ya sanya ma halittar nan karshen ta akwai karshe mai kyau akwai mara kyau kuma ubangiji ya bawa dan adam ido da zai iya ganin kyakkyawar hanya domin ya bi ta ya ga mummuna ya barta sannan ubangiji ya hore wa dan adam aikin da zai yi mai kyau domin ya samu kyakkyawan ƙarshe kamar yadda ya hore masa damar ya yi aiki mummuna domin ya gamu da mummunan ƙarshe shi dan adam an ba shi wani nau'i na hurriya wani nau'i na yanci da zai iya sa ido ya duba ya ga ina zai bi illa iyaka dai aqida ahlus sunna har kullun abin da take cewa dukkan hanyar da ka zaba ta ubangiji shi ya tsara wannan hanyar shi ya halicci ayyukan da ake yi a gurin babu wani abu da yake fita daga cikin mashi'ar ubangiji babu wani abin da mutum zai yi mai kyau ko mara kyau ba tare da mashi'ar ubangiji ba ubangiji ba abin karfin sa amma ya baka yanci da yace yi wannan ko wannan duk wanda kai karkashin mashi'ar ubangiji kake baka fita daga cikin mashi'ar ubangiji wanda ita ce aqida ta ahlus sunna wacce take tsaka tsakiya tsakanin aqidar masu cewa ba kaddara da aqidar masu cewa dan adam tirsasa shi ake yana ayyukan da yake yi aqidar ahlus sunna a tsakiya take bata kore kaddara ta ubangiji ba a ubangiji ya kaddara komai bal wannan rukuni ne ma daga cikin rukunin imani kamar yadda kuma ubangiji ya ba wa dan adam ya sakan masa mara ta yadda zai iya zabar abin da yake mai kyau zai kuma iya zaba wa kansa abin da yake mummuna kaga ashe kenan babu tilastawa a ciki kaga wannan aqida ita ce take da saukin fahimta kuma a nan ne zaka fahimci kamala ta kudura ta ubangiji kuma a haka ne zaka zaka fahimci kamala ta adalcin ubangiji ubangiji yana da kamala kudura ta yadda babu abin da zaka yi ya fita daga karkashin mulkinsa kamar yadda yake da kamalar adalci ta yadda ba za ya kirsa ka yin abu ba sannan kuma ya azabta ka akan kayi shi kaga kenan wannan hanya ta ta ahlus sunna ita ce hanyar da za ta fito da ubangiji a cikin kamalarsa da tsarkakarsa kama anna sa'ir al-makhluqati kadhalika fa huwa subhanahu yakhluqu al-walada wa sa'ir hayawani fil arham bima yuqaddiruhu min ijtima'i al-abawayn ubangiji ya sanya komai da sababi komai ya halicce shi da sababi zai iya halitta yadda ya ga dama ya ce wa abu kun fayakun amma sai ya tsara halitta din bisa wani tsari guda guda ɗaya take tafiya a kansa ubangiji shine yake halittar ɗa da sauran dabbobi a cikin mahaifar wato iyayensu bima yuqaddiruhu ta hanyar abin da yake kaddarawa na haduwar iyayen miji da mata alal nikahi bisa ga aure wajtima'il ma'aini fil rahimi da haduwar maniyin namijin da kun ita mace din a cikin mahaifa ta haka ubangiji sai ya halicci dan adam ko ya halicci wata dabba ta haka yake halittar wannan sabab ne ubangiji ya tsara wannan ya gudanar da wannan kaddarar tashi in ya ga dama yana iya samar da mutane ba tare da komai ba kamar yadda ya samar da annabi adam ba tare da da wani abu ba ba tare da ijtima'ul abawain ba ya samar da hawa daga daga shi annabi adam ya samar da annabi isa kuma min ummi bila bila abin to ubangiji yana iya yin wannan sai dai kuma ya gudanar da al'adarsa ya gudanar da sunnarsa a bisa haɗuwar mace da namiji bisa aure ta haka za a samu ɗa a tsakaninsu haka nan kowace dabba falau ƙarar insan da ce wani mutum zai fito ya ce ana atawakkalu wala a zaujati ni zan dogara ga Allah don haka ba zan zai kewa matata ba ya yi auren amma ba shi ba matarsa matarsa tana gidansa shi yana gidansa ko ma suna tare amma ba zai kula ta ba wai shi saboda tawakkali ga Allah fa in kana Allahu qad qadali bi waladin wujida yace a in Allah ya riga hukunta zan samu da to a hakan ba sai a same shi wa illa lam yujad in ku ai bai kodarta ba za a same shi ba za a same shi ba saboda haka ni ba ni ba ba matata wala hajata li ila ila ba ni ba bukatar in kusanci matata inda a ce mutum zai faɗa ka in je ibn taymiya ce kana ahmak wanda ya zama wawa ya zama mahaukaci saboda anan ya tattara sababi da ubangiji ya sanya shi sababi na samuwar yaya ya tattara ya watsar ya ce shi zai dogara ga Allah kaga wannan ba dogara ga Allah bane hauka ne to haka nan mutumin da zai zauna ya ce ba zai tafi nema ba in ubangiji ya kaddara samu ya samu bai kaddara ba shikenan to kaga wannan shi ma mahaukaci ne ba ba tawakkali yake yi ba haka nan mutum ya nifi abin da zai cutar da shi da gangan yana ji yana gani ya ce ubangiji ya yi zai tsare ni za ba za ta same ni ba ba za ta same ni ba ba mutum da zai sha dafi in mutum ya ga dafi a gashi ce kawo in sha in Allah bai kaddara zan ba zan mutu ba ai ba zai mu komai ba kaga wannan shi ma mahaukaci ne bai khilafi ma idza wati'a wa azala al ma ce sabanin idan ya zai kewa matarsa amma sai yi azulu sai ya ki fitar da sa a cikin farjinta wanda shi ne ake cewa azlu fa in azala alma fa in wani alma la yamna'u iqad sha Allah domin azlu mutum ya yi matarsa azlu wanda bai hana a samu da din idan ubangiji ya so samuwar da samar da dadin kad su bi ghairi ikhtiyarihi domin manin na iya fita bai sani ba ta haka a samu dan to wannan wannan ya sha bamban da mutum ya ce ba zai kusanci matarsa ba ai ubangiji ya kaddara za a samu da tsakanin su za a samu ko da kuwa bai kusanci matar ba akwai bambanci tsakanin wannan da azulu na wa qala sabata fi sahih an abi sa'id a al-khudri qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة shi المصطلق فأصبنا سبعا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا الأزمة وأحببنا الأذى فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة وفي حديث مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وساليتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال إيسر عنها بشيك فإنه سيأتيها ما قدر لها وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم ومن خلقه من أب فقط كما خلق هواء من جزء من جزء آدم الكثير ومن خلقه من آب من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة وهذا الموضع wa in kana innama yajhadu kuzzalat saboda haka shi azlu wannan shari'a ta zo da shi kuma annabi sallallahu alaihi ya halatta shi tare da cewa tarkuhu aula amma ba haramun bane mubah ne domin ya tabbata fi sahihi a cikin sahih bukhari al abi sa'id al khudri cikin sahih muslim kai al abi sa'id al khudri قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق abu sa'id al-khudri yake cewa mun fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa yakin banul mustalif fa asabna sabiyan min al-arab sai muka samu bayi mata daga larabawa fashtahaina nisa muka yi sha'awar mata washtaddat alaina al-uzba gauranci ya tsananta gare mu domin sun fita sun bar matansu na wasu na wasu kwanaki gashi kuma an samu mata waɗanda suke bayi sun samu ta hanyar yaki an raba an ba kowa tashi wa ahbabna al'azl to kuma ba sa son matan nan su yi ciki domin suka yi ciki in suka haifa matar ta zama ummul walad saboda haka bai da ikon ya sai da ita to saboda haka su kuma suna son su bar abin a matsayin jari su kara abin da su jarin su fata Allah an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an zalika game da wannan ta iya yin azul ko ba za su yi ba faqala sai yace ma alaikum alla taf'alu ba illa ba ma alaikum Allah faɗo ma alaikum ay harajun illa taf'alu na ma alaikum harajun illa taf'alu in ba ku yi ba babu komai wato in ba ku yi azulu ba ma ba wani abu fa inna Allah qad kataba ma huwa khaliqun ila yawmil qiyamah domin ubangiji ya riga ya rubuta duk abin da zai halitta har zuwa tashin kiyama haka ko ku yi azalin ko ba ku yi azalin ba duk ɗaya ne in kun bayan azalin ubangiji ya so halittar ɗa a mahaifar wannan baiwa ba zai kasa halittar sa ko da azalin ubangiji zai kaddara fitar mani ka sani ba wa fi muslim an an anna rajulan atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa inna li jariyatan wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina da wata kuyanga hiya qadimatuna wa thaniyatuna ita ce mai mana hidima ita ce mai shayar da dabinanmu wa thaniyatuna fi nar ita ke kula da dabinai tana ba su ruwa kuma ita ke mana hidima dauko wannan mai ko wannan wa ana atufu alaiha kuma ni ina zai ke mata wa akrahu an tahmila kuma ina kyamar ta yi ciki domin ta yi ciki shikenan wanda ayyuka ba za su yi ba don haka sai dai nemo wanda zai ci gaba da aikin saboda shi kuma yana da bukatar ta wajen hidima da shayar da abin nan da take yi faqala sai manzo ce da shi i'zil anha ibata azlu in eh, shi ita in kaga dama fa innahu sayatiha ma quddira laha abin da dai aka kaddara mata zai zo mata wato ko ko kai ko baka yi ba duk ne haka ka je kai don ka samu nutsuwa ilai ko haka ta faru wannan mutum ba a jima ba sai ya zo ce ya rasulullahi innal jariyata qad habila ta yi cikin manzo Allah ce kan akhbartuka annahu sayatiha ma quddira laha ai da na ga maka abin da kaddara sai ya sani to da wannan ne malamai a yanzu suke cewa babu laifi mutum ya yi tanzimin nafs wato abin da ake cewa family planning idan yana so ya samar da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa ko saboda matar tana shan wuya ko kuma a'a saboda ya samu daɗin kulawa da su da tarbiyyarsu yana wannan kwaya da za a sha ko abin nan duk suna shiga ƙarƙashin abin da yake ake cewa azulu da. don haka wannan babu babu komai abinda aka hana shine tahdidun nas iyakance haihuwa din kamar yadda arna suke yi sun ya ce daga daya za a kulle mahaifa ko daga biyu ko daga uku shi ke za a juyar da mahaifar su ba ta sake haihuwa ba to wannan shi ne malamai suka haramta amma abin da ya shafi tanzimin nasin wannan jumhurin malamai ahalus sunna ne yanzu suna halatta shi babu komai kuma wannan bisa sanin cewa abin da aka kaddara zai faru zai faru wasu suna fulani din kuma duk da haka sai a samu ciki din kamar yadda wannan yayi yayi fulani din amma da karshe kuma yayi ciki malam yace wa hadha ma anna subhanahu qadirun ala ma qad ma qad fa'alahu min khalqi insani min ghairi abawai kama khalaqa adam wannan a ya sababi domin faruwar musabbab wannan duk da cewa ubangiji yana iya yin abin da ya riga ya taba yi na halittar dan adam ba tare da iyaye ba kamar yadda halicci annabi adam ya in ya ga dama zai iya yin kowa ba tare da iyaye ba wa min khalqihi min abin faqat ko kuma halice shi daga namiji uba kawai kama khuliqa hawa min dil adam al qasir kamar yadda aka halicci hawa daga kashin hakarkarin annabi adam karamin gajeren aka yi Allah madaukakin sarki ya halicci annabi hawa daga daga wannan ubangiji ya ga dama ya iya halitta dan adam daga namiji kawai ba tare da haduwar haduwarsa da mace ba wa min khalqihi min ummin faqat ko ya halicce shi daga uwa kawai daga mace kama khalaqa al-masih ibn maryam alayhi salam kamar yadda ya halicci annabi isa al-masih dan maryam daga mahaifiyarsa maryam ba tare da haduwarsa da namiji ba ubangiji duk ya in ya ga dama yayi haka lakin khalaqa zalika bi asbab ukhra ghayr mu'tada ubangiji yayi wannan da wasu sababbai daban waɗanda ba su aka saba ba ba da su aka saba ba abinda aka saba shine wannan da da malaye bayani na haduwar miji da mace wannan duk sabab ne ubangiji yake sanya shi don ya nuna maka cewa <clears throat> a komai sai ka yi riko da sababi sawa'un abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi rayuwa to a nan an samu waɗanda suka karkace hanya suka kama wata hanya wacce take ba mai kyau ba wajen kasa fahimtar abin da ake nufi da kaddara su da ibnu taymiya bayan waccan shimfiɗa zai yi magana a kansu domin in ka fahimci daidai duk lokacin da aka zo aka yi ba daidai ba to zaka gane an ba daidai ba shi yasa sai ya fara yi maka bayanin abin da yake daidai din ka fahimci a kaddarar take ya kuma kashe kashenta yake ya kamata mu fahimci ayyukan ubangiji da kuma alakan mu da ayyukan ubangiji wato yadda ya bamu hurriya ya bamu zabi cikin ayyukan ubangiji mu zabi abin da muke ganin shine yayi mana in muka zabi mai kyau to shikenan mu samu kyakkyawan sakamako in muka zabi mara kyau wannan kuma ya rage namu to bayan mun gaba sanin wannan alaka shine ibnu taymiya yake so yayi maka bayanin waɗanda suka karkace layi suka saki hanya suka kaka gane abin da ake nufi da hakikanin kaddara wa hadha al-mawdi wa in kana innama yajhadu az-zanadiqatu mu'attiluna li shara'i فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل, ويفعل ما نهي عنه وحتى يقف عنده النور والفركان الذين يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بقلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمعمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وما بين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعته الذين أطاعوا أمره الديني وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياء أو بعض غلفات بعضهم وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طاعة على أهل طريق الله. ما لا يأتي وهذا الموضع ولا محل wannan batun wa in kana inna ma yajhaduhu az-zanadiqatu al-mu'attiluna lish-shara'i duk da cewa wannan abin da ibnu taymiya yake cewa shi ne abin da ake kira kaddara babu wani wanda yake jayayya yake musu da wannan sai waɗanda suke zindiƙai waɗanda suke rusa shari'a suke ruguza shari'a gaba ɗaya wanda ba su yarda da wani annabi ba su ba su yarda da kaddara ba yace to duk da cewa wannan shine abin da aka sani to amma faqad waqa fi kathirin min dikkatihi ibarar anan tana da ittira kamata ya zama sawabin ibara anan wallahu a'lam faqad waqa في الغلط من دقته كثير من المشايخ المعظمين kamata ya zama فقد وقع fi كثير في الغلط من دقته كثير من المشايخ المعظمين wato da dama daga cikin wasu shehunai da ake girmama su sun fada cikin kuskure saboda duk ƙarshe wannan babi wato babi ne wanda yake yana buƙatar sa hankali sosai yana buƙatar nutsuwa domin fahimtarsa wasu saboda sun kasa fahimtar babin qada wal qadar babin kaddara sai suka fada cikin kuskure ba su sani ba يسترسل أحدهم ماء القدر غير محقق, محقق لما أمر به ولا لما أمر به ونهي عنه daga cikinsu za ka ga ya saki jiki da kaddara ba tare da yana tabbatar da abin da aka yi umarni da shi ba ko abin aka hana waya ya ja'alu zalika min babi tafwidi wat tawakkuli wat tajarri ko wal ma al a fatawa sufaye suke kiran shi alhaqiqatul qadariyya ƙadariya qadariyya ne mushahadatu rububiyyatillah mushahadatu af'alillah kaga ayyukan Allah ubangiji shi ke yin komai da komai shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke saukar da ruwa shi ke rike ruwa shi ke bada arziki shi ke sa talauci shi ke bada lafiya shi ke saukar da cuta komai kaga cewa ubangiji shi ke yin sa abinda bai so faruwar sa ba zai faru ba abinda bai ga dama ya faru ba ba mai faruwa ba ne. wanda ita ce rububiyya ta ubangiji dukkan mumini musulmi dole ne ya yi imani da rububiyar ubangiji in an ce ubangiji shine ar-rabbu alhamdulillahi rabbil alamin ma'anar wannan rububiyya din shine ka ta Allah da ayyukansa duka kada ka ga cewa akwai wani wanda yake iya yin gaban kansa ko da ubangiji bai so abun ba kada ka ga wannan to wannan ita ce sufaye suke kira alhaqiqatul qadariyya kaga cewa ubangiji shike aikata komai to garin haka sai suka wuce iyaka wajen fahimtar rububiyya din maimakon su fahimci rububiyya akan cewa shine ubangiji ya ya tsara komai da komai kuma shi yake komai da komai a gefe guda kuma ubangiji yana da uluhiyya uluhiyya shine ka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada wani da shi a wajen bauta ba don haka duk abin da Allah ya ce a yi shi ne bautar Allah duk abin da ya hana to kada a yi shi ne rashin yinsa shi ne bauta wa Allah yin abin nan saba Allah ne barin abin da ya ce a yi a ƙi saba wa Allah kaga wanda ita ce uluhiyya ta ubangiji mumini wanda yake ahlus sunna gangariya yana kallo ne da waɗannan idanun guda biyu yana kallo bi ainul rububiyya wa bi ainul uluhiyya yana ganin cewa ayyuka duka suna faruwa ne da yarda Allah da sansa da kaddararsa sannan kuma ido guda yana ganin cewa ubangiji ya yi umarni da wasu abubuwa saboda yana son su ya hana wasu abubuwa saboda baya son su to kaga idan ka haka sai ka zama cikakken mumini ka bi hanya ta annabawa da manzanni dukkan shari'u da ubangiji ya aiko annabawa da su sun zo da wannan tsarin ne akwai abin da Allah ya ce ai akwai abin da ya a bari duk da haka kowa duk abin da kuma kake ga yana wakala a duniya to wannan baya fita daga mulkin Allah kaga ka kalli al'amarin ubangiji da ido biyu to sai ya kasance saboda jahilci da ya faru a cikin wasu domin galibi waɗanda suke yankewa gabarin jama'a su shiga daji ko su shiga duwar wasu ko kogo su je su makale sunan ibada sukan watsar da ilimi babu ilimi tattare da su saboda haka jahilci yakan yi kaka tutu a zuciyarsu wannan zai sa su yi ta su yi tara gabza da sunan addini har ma wasu ɗauka cewa biyayya gare su a cikin wanda ya zama wajibi su su zama shehunai waɗanda ake girmamawa tare da cewa ba su tsaya sun yi ilimi wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba wanda yake cikin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya kasance suna kallon abin da ya shafi rububiyya ba sa kallon abin da ya shafi uluhiyya don haka sai mutum ya ce shi saboda imani da cewa Allah shi ke komai baya tantancewa tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba in an yi ne kyau ya ce kaddara ce in an yi mara kyau ya ce kaddara ce don haka shi kansa yana cewa ya sallama kansa ga ubangiji ya dogara gare shi shi ubangiji yake jujjuya shi yadda yake so in an ga yayi mai kyau haka ubangiji yake san shi in an ga yayi mara kyau haka Allah yake san shi don haka shi ba zai canza ba to suna cewa wannan shine shuhudul haqiqa al haqiqa al qadariyya don haka a gurin su babu amru babu nahyi in ka ji an ce yan addinin haqiqa da ake faɗa abin da suke nufi kenan don haka shi dan addinin hakika ba ruwansa da ya sallah ya azumi ya zakka bar giya da zina bar a shi wanda baya gabansa in ya same shi cikin masallata haka Allah ya so in ya same cikin mazinata ba wannan shi ne bukatar ubangiji tattare da shi to wannan shi ne abin da suke cewa an la taral fa'ila illa Allah shi yasa idan ɗayan su ya burin wajen zandaka sai yayi sai ka same shi yana ka tobara sai ya ce maka ba shi yake yi ba Allah ne yake to kaga <clears throat> wannan shine kuskuren da wasu suka fada kuma kuskure mai girma shine abin da Ibn Taymiyyah yake zai yi magana akan sa da fadi a cikin shafuffukan da za su zo ke yassarsilu ba ahaduhum ma qadari dayan zai saki jiki da kaddara wai ubangiji shi ke kaddara yin sa ko barin sa ghaira muhaqqiqin lima obera bihi wa nuhiya ba tare da yayi ya tabbatar da abinda aka umarce shi da shi ba ko aka hana shi ma'ana yana duba janibin rububiyya baya duba janibin uluhiyya wa yaj'alu dhalika min bab at-tafwid sai yace ce ai yin haka shine ya saki al'amarinsa gaba daya ga Allah wa wakuli ya dogara ga Allah wal jari ma al haqiqati al ya tafi tare da haqiqa din nan ta qadariyya haqiqa ta qaddara wa yahsabu anna qawla qaili yayi tsammanin fadar mai fada mai cewa yan bagilil abdi ya kamata gabawa an ya kuna ma'allahi ya kasance tare da Allah kalmai yi bai da ilai ghasili kamar mamaci ne a hannun mai masa wanka yadda kasan mamaci a hannun mai masa wanka ba yadda yadda zai yi sai da mai wanka da shi ke jujjuya shi yadda ya ga dama kai kayfa sha la yakunu lahu harakatun wala tadbir zai jujjuya shi yadda ya ga dama ba ya da wata haraka tashi motsi na shi na kansa ba ya da wani tsari na shi na kansa sai yadda mai masa wanka ya masa ce to haka zaka zama tare da ubangiji don haka ba ka da wani katabu sai inda ubangiji ya jefa ka wai wannan shine isa kololuwa ga mukami isa kololuwa ga tawakkali da imani da kaddara kada ka hararo cewa akwai wani abu mai kyau akwai wani abu mara kyau duk inda ka samu kanka kawai ka sallama in ka samu kanka cikin masu da'a ka sallama kanka a nan in ka samu kanka cikin marasa da'a nan ma ka sallama kanka a nan suka ce wannan shine ma'anar wannan magana wannan magana magana ce ta sahal ibn abdullahi tusturi ɗaya daga cikin shehunai da aka san su da ibada a zamanin tabi'ai wanda shi yake sanya wannan mataki a matakin a farkon mataki na tawakkali to amma ibn taymiya a nan yana nuna cewa ba su fahimci ma'anar maganar sahal ibnu abdullah ba shi ba wai yana nufin shi kenan ka watsar da umarni da hali ba ya zama da kana yin abin da ka ga dama ka ce duk ubangiji shi ne yake jujjuya ka don haka kai ka sallama kanka ga Allah ka yi tawakkali ka miƙa wuya ka saduda ce ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine dukkan abin da Allah ya ce ka yi kawai ka miƙa kanka ka yi ba tare da ka tsaya kana tunanin me yasa zan yi ba ko me yasa ba zan yi ba abin da yace ka bari kawai ka bari ba ka da wani katabus ba ka da wani abu naka kamar yadda ubangiji ya faɗa wa ba kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa rasuli an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wato bai dacewa ga Allah ba bai dacewa ga wani mumini ko wata mumina bace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya zama da suna da nasu zaɓi wannan shine abin da sahal ibnu abdullah tusturi yake nufi da maganarsa na cewa kai mumini ka zama tare da ubangiji kamar mamaci a hannun mai wankansa amma ba yana nufin cewa shi kenan kai ka jefar da umarni da hali ba ba ka bin umarnin Allah ba ka hana ba barin abin da ubangiji ya hana da sunan wai kai ka yadda ka sadu da ka miƙa wuya ga Allah shi ba wanda yake nufi ba mala yace wa yahsabu anna qawl al-qa'il yanbaghi lil-abd an yakuna ma'a Allah kal-mayyit bayna yaday al-ghasil yatadammanu tarka al-'amali bil-amr wan-nahy hatta yatruka ma amara bihi wa yaf'ala ma wanda yake zaton cewa waccan magana haka take nufi ta kunshi barin aiki da umarni da hali har kaga mutum ya bar abin da aka umarce shi da shi yana aikata abin da aka hana shi wa hatta ya zama fa inda hundur wal furqan ya zama da hasken nan da mumini yake da shi hasken da yake haskaka gaban shi ya gane gaskiya ya gane ƙarya ya zama shi yayi rauni tattare da shi wal furqan ba ya da wani mizanin da zai rarrabe masa tsakanin ƙarya da gaskiya alladhi yufarriqu bihi bayna ma amara Allah bihi wa ahabbahu wa radiya bihi wa radiya bihi wanda zai bambance tsakanin abin da Allah ya umarni da shi wa ahabbahu ubangiji ya so abin wa radiya bihi ya yarda da abin wa baina ma naha anhu wa abghadahu wa sakhitahu da kuma rarrabe ya gane abin da ubangiji ya hana yaki yake fushi da shi sai ya zama na hasken wannan da yake tattare da mumini shi ya rabu da shi ko ya yi rauni tare da shi ba iya ganewa saboda wai shi yana da awar ya gane wato ya kai ga ga ga ga martaba ta shuhudul haqiqatul qadariyya ya halarto haqiqa ta fa yusawwi baina ma farraqa Allahu bainahu sai ya dinga hada abinda ubangiji ya rarraba akwai abubuwan da Allah ya rarraba ce ba za su zama daidai ba to shi a gurin sa sai ya maida su duk ɗaya ne kamar da Allah ya ce haba hasiban ladina ishtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun ashe waɗanda suke aikal miyagun laifuffuka za su yi tsammanin za mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai su zama daidai a rayuwarsu da mutuwarsu duk su zama ɗaya a nan duniya su zama ɗaya a lahira suna tsammanin haka za ta faru sa'a ma ya irin wannan hukunci da suke yayi muni kaga wanda yake da shi ya kai hakika ta kadariya yayi fala'i shi a gurinsa babu bambanci tsakanin mumini wanda ya ayyuka na kwarai da wanda ya aikata aika aika saboda haka babu bambanci tsakanin muminai da kafirai kenan a gurinsa babu bambanci tsakanin annabawa da manzanni da irin su fir'auna da karuna da hamana dukkaninsu za su zama daidai don kowannen ya yi aiki ne da abin da ubangiji ya sanya shi ya yi aiki da shi a su babu bambanci tsakanin waɗannan yasa za ka ga manyansu suna dagewa wajen su ga su ga cewa dukkan wani wanda ya shahara da barna da katobara da zindikanci sun yi da'awar cewa ba kafiri ba ne musulmi ne kamar fir'auna ce musulmi ne ibnu arabi hujjoji ta bayarwa akan cewa fir'auna mumini ne musulmi ne wa qala ta'ala am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar wani ya ce wata hujja in kana so ka ji hujjar tafsirin bana surati hud akwai inda dai magana mai tsawo akan hujjojin da suke bayarwa ko ibnu arabi ya bayar na kasancewar fir'auna mumini sai ka ji can ka ji bai ci ce hujjarsa وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ubangiji ya shin zamu sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai kamar mabarnata a doron ƙasa ko kuma za sanya masu takawa zan kamar fajirai ba zai yiwu ba ubangiji bai daidaita tsakanin waɗannan ba wa qala ta'ala in za mu sanya musulmi wanda suka sallama al'amuransu ga Allah kal da kamar kangararru fitsararru ba za su zama daidai ba malakum kaifa tahkumuna me yasa ne kuke irin wannan hukunci ku daidaita wanda ya bi Allah da wanda ya saba wa Allah wannan mummunan hukunci ne wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun to yace shin waɗanda suke da ilimi za su zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ba za su zama daidai ba wanda Allah ya bashi haske na ilimi wancan kuma yana cikin duhu da jahilci ba za su daidaita ba haka ne yace wa ma yastawi al-a'ma wal basir bai gani a makaho wanda bai san gaskiya ba ba zai zama daidai da bai gani wanda yake yana ganin gaskiya yana aiki da ita ba ba za su zama daidai ba wala dhulumatu wala nur haka nan dukkai na shirka da bid'a da munafici da saban Allah ba za su zama daidai da haske na shirya ba wala dillu walal haru haka nan inwa ba za ta zama daidai da zafi ba wa ma yastawi al-ahya wal al-amwat haka nan masu rai ba za su zama daidai da waɗanda suka mutu ba ce abinda bai rai zai yi shi ma tacce zai iya yi ba zai yiwu ba to kaga ubangiji ya bambanta tsakanin abubuwa wanda kuma yake da awar wancan wancan mukami shi a wurinsa babu bambanci duk abinda da ya da shi ne ubangiji yake so shi ya yarda da shi to anan ne kuskuren yake faruwa suna kallon a jalibin rububiya ne amma ba sa kallon janibin uluhiya wanda kuma tilas ne ka kalli abubuwan da ido biyu duka hatta yufdil al-amru bi gulatihim yace har al'amari ya kai ga waɗanda suke zurfafawa cikin su masu wuce iyaka ila adam at-tamyiz bain al-amr bil ma'muri al-ilahi an-nabawi al-furqani ad-dini ash-shar'i su kasa bambancewa tsakanin umarni da abinda aka yi umarni da shi wanda Allah ya umarni da shi annabi ya umarni da shi wanda shi ne alkur'ani ya zo da shi wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya abin da yake na addini da shari'a ta yadda da shi allazi dalla alaihi alkitabu was sunna abin da alkur'ani da sunna suka nuna halaccinsa ko suka nuna kyansa su kasa bambanci tsakanin wannan wa baina ma yakunu fil wujudi min al ahwali da kuma abin da yake faruwa a nan duniya abin da ido yake gani yana ta faruwa allati tajri ala aidil kuffar wal fujjar abin da yake faruwa akan hannun kafirai da fajirai kamar yadda za su ga amerika ta je ta mamaye iraki amerika ta mamaye afghanistan amerika tana kashe mutane a a iraki tana kashe su a afghanistan isra'ila na kashe su a falastin su ga waɗannan abubuwa da ubangiji ya gudanar a hannun waɗannan kafirai kuma suna tawakana ana ta gani su kasa bambancewa tsakanin cewa Allah ya yarda da wannan abin ko bai yarda da shi ba su rika ganin cewa babu bambanci tsakanin wannan da wannan tsakanin abin da Allah ya umarni da shi da abin da kuma yake faruwa a gurin su duk wanda kaga duk abin da kaga ya faru shi da abin da Allah yake so Shi shine muradullahi ne mahbubullahi abin da duk kaga ya faru shi lahi, muradullahi ne mahbubuhu ne abin da Allah ya yarda da shi don haka za su iya kasancewa tare da kafirai a yayin da kafirai suke cin galaba suke cin nasara a lokacin Allah da yake tare da su saboda su suna tare da wanda Allah yake tare da shi har ba wasu suke cewa wai ahlus suffa duk irin tatsuniyoyin su ne wai ahlus suffa a yakin uhudu tare da kafirai suka yi ba tare da da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai saboda Allah yana tare da kafirai a wannan kara saboda haka su ma suna tare da su fahum ma'a ma'a man yakunu Allah ma'ahu suna tare da wanda Allah yake tare da shi to kaga wannan ba karamin kuskure bane har ibnu taymiya yake cewa a wasu daga cikin littafansa ya ji wani shehi daga cikin shehulansu yana cewa law qataltu sab'ina nabiyyan la ubali da zan kashe annabi saba'in ma ba zan damu ba wai har in ya kashe shi to haka Allah yake so don haka babu komai to wanda yake so ya ga irin wannan maganganu in ya duba asirul akbar wa nurul abhar a an san littafin ko <laughs> littafin iyas ne asirul akbar wan nurul abhar abinda kaji an ce sirri to ba kowa da kowa yake so ya san shi ba saboda sirri ne to a ciki yayi magana a ciki ya kawo waɗannan yake cewa wanda ya kai wannan mataki wato zai iya kashe annaba ba kuma ba komai bane in yayi hakan yace a shari'a wanda ya kai wannan mataki kafiri ne yace a shari'a kafiri ne amma a haƙiƙa mumini ne to kaga ashe kenan idan idan kai mai aiki da shari'a kace kafiri ne bai kamata a ga laifinka ba saboda su ma sun ce kafirin shari'a mu'minan fil haqiqa a hakika mumini ne amma a shari'a kafiri ne to kaga wanda ya aiki da shari'a ya ce bai irin wannan aqida kafiri ne bai kamata ka ji haushe shi ba domin shi ma shi ya ce ai kafirin ne to shi ne abinda nan ibnu taymiya yake faɗa yace ba sa bambance abinda yake faruwa a hannun kafirai da fajirai duk suna ganin muradun lahi ne wa mahbubuhu abinda Allah ya yi nufi ne kuma ya so da bai so ba ba zai faru ba fa yashhaduna wajhal jam'i suna kallon fuskar haɗuwar waɗannan abubuwa min jihati annal jami'a bi qada'illahi wa qadarihi wa rububiyyatihi wa iradatihi al'amma ta fuskar cewa duk abin da yake faruwa a duniya sawa'un yana faruwa ne a hannun mu'minai ko yana faruwa a hannun kafirai dukkan su yana faruwa ne da kaddarar ubangiji da hukuncinsa da rububiyarsa da iradarsa al'amma al-irada al-kauniyya wa hu dakhilun fi mulkihi kuma yana shiga cikin mulkin sa suna kallon wannan bangaren kaga wannan abinda ka kalla nan daidai ne ka kalli bangaren rububiyya duk abin da ya faru yana shiga karkashin iradar ubangiji kauniya amma ba da ya shiga karkashin iradar sa shar'iyya ba wa hu dakhilun fi mulkihi wa la yashhaduna wajha al-farqi amma ba sa hararu ba sa hango fuskar bambancin suna hango furta haduwar amma ba su hango fuskar bambancin fuskar bambancin allazi farraka Allah bihi baina awliyaihi wa a'da'ihi wacce ubangiji ya rarrabe tsakanin masoyansa da makiyansa wal abrari wal fujjari akwai masu da'a akwai fajirai wal mu'minin wal kafirin ai haka ubangiji ya alqur'ani ya nuna mana akwai masoyansa akwai makiyansa ya nuna mana akwai mabiya masu da'a akwai kuma fajirai ya nuna mana akwai mu'minai akwai kafirai wa ahli ta'atihi ya nuna mana akwai masu da'a alladhina ata'u amrahu ad wanda suka bi umarninsa ta fuskar addini suke yin abin da Allah ya sa su suke barin abin da ya hana wa ahli ma'siyatihi da waɗanda suke masu saban Allah alladhina asaw hadha al-amr ad-dini wanda suke saba ma irin wannan umarni na addini wa hum yastashhiduna fi dhalika bi kalimatin mujmala su masu irin wannan aƙida ta rashin rarrabewa tsakanin al'irada shar'iyya da al'irada kauniya za ka ga suna yin hujja da wasu kalmomi waɗanda suka zo a dunkule nukilat an ba'd ashiyafi da aka samo su daga wasu shehunai aw bi ba'd ghalatati ba'dihim ko su hujja da wasu kurakurai da wasu shehunai suka yi kamar maganar Yazid a Yazid al-Bistami uridu alla urida illa ma yuridu uridu alla urida illa ma yuridu haka wannan magana ce a dunkule tana kama da zauranci to suna yin hujja da irin wannan cewa duk inda ka samu kanka nan ubangiji ya so ka nan ya so ya ganka abin da kaga kana aikatawa wannan shi da abin da ubangiji ya so ya aikata kaga ashe irin wannan tarbiya ita za ta ta al'umma za ta lalata su sai komai kai daidai ne kaga babu shakka ba za a ce a hana barawo sata ba mazalaci ba za a hana shi da ba fashi ba za a hana shi fashin zalimi ba za a hana shi zalunci ba mugun shugaba ba za a hana shi mugunta ba sai duk abin da ya daidai ne kaga ashe bisa yadda sufanci ya koma daga ƙarshe to ba abu ne da zai gyara al'umma ba shi yasa za ka ga wato abin da ya shafi jihadi a sha'anin sufanci mai yana da launi sosai abu hamid ganzali Allah ya ji kansa da rahamarsa har ya gama rubuta littafin iya ulubuddi a lokacin ana ganiyar tsananin yaƙi tsakanin musulmi da kiristoci kiristoci sun mamaye kudus sun kwace kudus ana ta fafutuka ana ta kwamzawa yadda za a kwato kudus amma har ya gama wannan littafi mai bolon hudu bai yi maganar jihadi ba baya ba cikin tunaninsa yana can kogonsa, ya kifa kansa akan takardunsa kawai maganganunsa yake da kaltuwa wanda suka shafi sufanci amma ban maganar jihadi a ciki tare da cewa ya yi maganar bara da ladubban bara da yadda ya kamata mutum ya yi bara adabu tasawul to kaga al'ummar da za ta kai kanta ga haka ina za ta yi nasara da a ce kowa ya zama kamar sa Udus din da za ta kwatu daga hannun su da Salahuddin zai iya kwato ta ba ta kwatu ba da a ce kowa ya zama irin sa to sai zama da shi kadai yake rubuce rubucen sa a can mujahidu da kuma suna can suna jihadin su abin su ba ruwan su haka za mu tsaya a nan insha Allah domin magana tana da tsawo kuma Ibn taymiya yanzu ya kwararo ta kenan ai ya rinda shiga da ku kenan wani rintsi mai wahala da fatan Allah madaukakin sarki zai ba mu kokwalwar ganewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace ya halatta mutum yayi yanka don murnar cin jarrabawa dukkan wani yanka da mutum zai yi don ya ci nama ko ya kirawo a ci ya halatta yana daga cikin min mubahat sai dai idan ya mai da shi wani addini ne sai da zai ganin zai dauka cewa yin haka akwai lada na musamman da za a bashi amma in ya dauke shi a babin ya kira ya yanka dan ya ci ya kira wasu su ci a taya shi murna wannan babu komai abinda ake hanawa mutum ya ya dauki wani yanka ya mai da shi addini duk sanda abin ya faru sai ya ga cewa sai an yi wannan kuma an yi akwai wani lada musamman da za a samu a nan ne yake zama bid'a amma ba haka ba yana nan cikin babin mubah ubangiji ya halitta mana waɗannan dabbobi don mu ci mu more sannan ya ce mutum ne yake fama da wasu matsaloli a tsakaninsa da abokan kasuwancinsa dama yana tare da wani aljani tun yana yaro sai aljanin ya zo masa a mafarki da siffar mutum ya umarce shi da ya tashi ya yi kiyamun laili da sadakoki ya halatta ya yi to kaga anan ya hada abubuwa ya ce yana da matsaloli kuma aljani ya aljanin tun yana yaro ya zo masa ko ko a bayan matsalolin sun faru ya zo masa kuma abin da ka gani a mafarki wani ya ce ka tashi kai sallah kai sadaka kai abin nan me yasa zaka dauka aljani ne me yasa zaka dauka aljanin ne ka gan ne da a farke don haka in ya zo daga abacci zaka gane shi ai wannan duk wani rudu ne na naka babu babu dalilin da zai saka dauka cewa wannan da da kaji ya ce da kai kai abin nan kai sadaka kai sallah nafila aljani ne ya zo maka kuma shi ne aljanin da kuke tare da shi tun kana yaro wannan duk rudu ne sadaka da sallah da nafila duk wanda wani abu ne da shari'a ta ce kai idan da za ka yi mafarki an ce kai wannan baya canza wani abu illa iyaka wata watakila ka sake ƙara samun kaimi na cewa ya kamata ka yi wannan sallah wannan shi ne kawai abin da za ka fahimta amma cewa wai aljanin da ya zo ya ce ka yi wannan kuma wani abu ne daban maganar matsaloli da suka ke suke faruwa tsakanin kaliman san alaka su da da shi wannan aljani da ya ce kai sallah ba ban gane a tambayar me alaƙa wannan da wancan ba amma mutum za ka yi sallah da sadaka da da da, sadaka wannan daman shari'a ta saka yi. ko ya sa ka shi wannan mai cikin baccin ko bai sa ka ba shari'a ta sa ka saboda haka maganar kai ko kakka yi bata so ba shikenan sai ka daina nafila dan dan wannan mutum ya ce kai ka ce to a saba masa ba za a yi ba a'a wannan kuma yace hadisin da yayi magana akan cewa wanda ya jakare kare a gidansa aikin sa yana raguwa kiradi daya a kullum wata ruwayar kuma ta ce banda karnuka guda uku daga cikinsu akwai kalbul ganami to shin karen da zai yi tsaron mutane fa ya shiga na'am karen da zai yi tsaro a gida na hirasa ya shiga ciki dukkan karen da za a je don gadi baya cikin abin da ake cewa shari'a ta hana amma wanda zai aje kare kawai dan da yayi ado da shi suna yawo irin yadda tura suke yi wani karen da ka gan shi ba abin da zai yi maka illa ba wani abin da zai iya yi na magadi ba amma masa tare din gadi ba na ado ne to wannan shi shine haramun ce wanda ya je wani malami ya lissafa manyan malamai ya ce har suka bar duniya ba su yi aure ba daga cikinsu akwai imamun Nawawi Ibn taimiyya imamun Bukhari to washin wannan magana haka take na'am malamai da dama sun mutu ba su yi aure ba wanda har ma wani malami ya rubuta tarjama a kansu kamar abu abdulfatta Abu Gudda yana da littafi al-ulama al-uzzab alladhina atharu al zawaj duk da cewa kalmar karshe din ba daidai ba daidai bace cewa atharu zawaj ba haka bane ba wai ilimi ne hana su yin auren ba akwai wasu dalilai da su hana su amma ba wai dan suna dan za su yi ilimi ba suka yin aure wannan kalmar Allazina atharu al-ilma ala zawaj ita ce kuskuren amma al-ulama suna nan abubakar abu zaid shi ba ya musu tarjama yana da wani tarajum ulama al-uzzab don haka akwai su da dama waɗanda sun mutu ba su yi aure ba ibnu taymiya yana daga cikinsu. kamar yadda muka yi bayani a farkon darussa da muka yi a wannan masallaci darasin farko na na alwasiyatul kubra da wannan darasin mun yi hade irin gwagwarmaya da ibnu taymiya ya ta shafa ma da ita daga wannan kurkuku zuwa wancan tsarewa zuwa wancan kullum a cikin fagamiya da faɗi tashi ake saboda haka bai samu ma har ya nutsu ba har da zai yi wani abu aure ba wai dan kawai karatu ya hana shi yin auren ba a'a kwarambiya ta yau da gobe in hukumar ta yan bid'a sun sako shi gaba ba kuma kawai malamai ba har har sarakuna su malaman sun haɗa kai da sarakuna da alƙalai saboda haka kullum cikin kiransa ake da da da da sa shi a gaba a ce za a kure shi idan kuma ya kure ya kure su a ce a ji a daure shi haka bai aure ba haka na imamu nawawi shi ma shi ma bai aure ba imamu bukhari wannan shi ne akwai tantama akwai magana da take cewa bai aure ba amma akwai riwaya da take nuna cewa yaya aure tana cikin tarihu bagdad na al-khatib al-baghdadi saboda haka shi ba tabbas wannan magana cewa bai aure ba amma banda su kuma akwai su suna nan da yawa akwai wanda haliyan yanzu haka akwai malamai waɗanda duniya ta shaida malamai ne amma kuma ba su ba su yi auren ba saboda wasu dalilai wanda daga Allah sai su kawai suka san waɗanda dalilai ne ba lalle ne kai ka sani ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها